هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة بركة سهوة وأنا مؤمن لك ما يبركة في بيرسل وأنا لك المؤمن منه في أمام aika kwanan monday market tsakiyar birnin garin mai shiri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin alhamis ishirin da hudu watan ramadan hijirar manzon allah a alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da shida ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da

malam ya ake sai ya ake gane munafiki malam ya ake gane munafiki yadda ake gane munafiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi Allah ya ce ayatul munafiki salakata alamomin munafiki guda uku ne ne kamar da farko sai idan haddasa saboda haddasa dan zai magana sai ya yi ƙarya wa idza wa'ada ahada da biyu

malam yaya ne shi ne da kuma ya ne daidai da yau ya samu ikani da dai sauran Allah kuma ka kare da da da da da da da da ke

in jarabawa ne ko da waye da wasu bin kimanin shida zuwa kaso yake roƙon Allah wanke roƙon gwamnatin wannan jiha mai albarka da ta Allah shi jarabawa da kai a samu a tallabe su da su samu ci gaba da kai domin da zarar da kaddun su bai fito ba ba ba su ba ko ba yadda ya samu ci gaba da kai kuma lalle wannan aiki ne na ƴan gwamnati ne ko ƴan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ubangiji mai girma da la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawl Allah baya son bayyanar da mummunar kalma mummunar zance mummunar magana a gare ku illa man zurimu sai dai ga wanda aka zalunce shi amma an ba zalunta ka aka yi ba sai wani sun guda daya Allah baya son zalunta bayyanar da mummunar kalma a bakin nan mummunar kalma kamar ashar kamar zaki kamar la'anta kamar batanci da wani da sauran ka ce wani kai dan kaza alhali ba ya san ka ce kamar kaza Allah ya yi shi da yusimul kufur da al-iman duk da suna irin na batanci bayan duk da kuma da kun imani Allah ya halaka to Allah ya la yuhibbu Allahu bi'ala al-kufur min al-qawli illa man Allah baya san ka bayyana mummunar kalma ga wani mutum guda daya sai dai ga wanda aka zalunce shi wanda aka zalunce shi aka danne masa haƙƙi ba da yi yake sun danne min haƙƙina. a ba da haƙƙi a yi yaji abin da nake kuma idan ya yaji shi ke nan Allah dama ya ce wani mutum da sarrafa ana mutum ne za ki zama a rai amma in ba yin wani. ba kada mutum ya zama ya yi Allah ya kare wa kana Allah sami'a Allah ya kasance mai ne Allah kan da mutane ne ga abin da suke aikata. a zuciya na zarka ba zai taɓa raguwa ba sai dai karuwa da zai kuma ba wa wani da aka masa ba zai da aka yi laifi aka maka kasance aka maka ɗeban ka aka yi rasa magana da ran gwamnati ta yaji ta kiki maganar ba da ta saura ta ko kuma haɗe ta to Allah ba ku da ta amsa ba ta kin ta tabbata da ba ta sannan da yi muku da Allah ya da ba ya amma kada ya da a ta ta ba ta wa sai ya ta da wani ta kai a mutum da ba ta yi girman mutum da da ta kowa na kai kowa da sai ga nan ya daga ta da ikon da ke da Allah ke ce daga wani Allah ya ko mun bi Allah ya ta mu da wai nan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya daga mana cikin da suka bayyana da alkhairi ya kuma yi wannan aiki da alkhairi da suka bayyana shi a aiki da alkhairi ba da bayyana ana ba har a a ana gujewa ta rakan layi ai da eh wani ma zai koya wani ma zai kuma aiki alkhairi ne shafi daga manzanni wa yakfuru bi ba'd sannan mun kafirce da wani shafi daga manzanni wa yu'minuna har ma kuna nufi waɗannan masu faɗin irin waɗannan magana an yakta su rike ta bai da gane da tsakanin wannan tsakanin da imani an gane ko su kuma suna raba tsakanin Allah ne da mutum ma'ana Allah ya yi manzanni sun imani da manzannin mun shafi sun da manzannin mun shafi sun yadda da wani sun da wani shi ba na fahimta kowanne ya yi wannan a cikin rayuwa wannan mutum ne gaba shi Allah bai yi zai ba shi domin mun da shi gaba shi ne duk da duk Allah duk annabawa daga wajen Allah kuma aka san su ne gida ɗaya ne ɗan sila ɗaya ne ina fata fahimta dan wani dan wani dan wani ya da wani dan wani dan wani ne ya ya da wani an gane gida ɗaya ne ina karɓar sura Allah ya koro قومه انه وكلتم ضمن اتنا ابراهيم على قومه انه درجات ودرجات من ان ربك حكيم عليم وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المؤمنين وزكريا ويحيى وإياس وإلياس من الثالث دجل إسماعيل واليسع ويوسف ولوطا وكل فصلنا عن العالم halin kafirci da imani da yi tafi da wata kafirci daban nasu wanda later that evening, Pada saya dengan mana-mana ya. Ada ni.

والذين آمنوا بالله ورسوله kaga wata suka yi imani da Allah da manzanninsa gabaki daya ولم يفرقوا بين بين أحد منهم ولم يفرقوا سببا بين أحد

أولا برأسها إني خشيت أن تكون فرقة بين بني إسرائيل ولم تكن صوتي تسوى أن تدري يسوع شاكوا bayan wannan Allah ne ya fada ga imare yace duk wanda sai wannan kusa kuma to mun kusa kace kanku da kanku ba gida da suka kace kanku da kanku ba gida bayan an take ga dibaran sai an yi mutunta da mutane sun mutunta da jidin ba kamar daga wanda a nan yi da nake magana da nan Allah ya ce da da da ba ba da ƴan mulki Isra'ila sun gaya wa Annabi da abin da suka gaya wa Kuma ana na mabayyani annabi Musa ya zo da hujjoji mabayyana ya zo da sanda mai wani dan yadda ita sai ta zama mai

cikakke ne bariki ne ba ka da wani sabon tsakanin da Allah da naman yake ba da zai kai shi da ya ba za ka rasa wani abu a hannun wani yake Allah ya yi ina ba da ina tsammanin dukkan nuna namu muna da laifi kuma dukkan nuna namu ina tsammanin muna da bukatar wa da Allah kuma dukkan nuna namu ina tsammanin akwai bukatar ta akwai buwan da zai zo cimma da wani da bukatun nan ba magana da wani da ba da ba

abin da za a yi kai wurin tura mutane kaga abin da za a yi ba ta haɓa an da wa rahoto ba ba shi in na haɓu na ba ke da da kai da ubangijin na da da zaɓa wani wani Allah ke da gaya wa mutane su so ruwa ku je waje ka za ku yi kaza a ce ba a'a ka je da kai da ubangijin na ka ce ba za ku ba da ku kan sa. In na haɓu na ba ke muna nan nan nan muna nan nan nan nan cewa da manya in ka yi karanci in yi Allah in yi karanci iri-iri ana da kuma ma'ana ba ko kuma da da da da da suna kawai a masu ما آتيناكم من فذوقوا ما فيه لعلكم تتقون za a mun imani mun imani mun yi imani mun yi daɗin mun zaɗa ga Allah ne ya haɗa yin zuci mun da ka daga akan kamar mun ba kamar mun ya ba mun imani mun zuci sun ne su ya kare da ya ya matsa ka su ya mere su ta annan daga da ne ya ba da mun ne ya ba annan ba mun ta wata mun ba ولن نجد كلمة التي يجني النبي a can bakara ba da tabbatar da akwai rani ta ka bari Isra'ila da ta abuna kadin Allah ya ce akwai da yan bari Isra'ila da cewa kar su dauka kowa sai Allah amma su ya su da Isra'ila ba sai a hada Allah da wani zabu shi ne Allah ya ce wa fa ana akwai kuma dan ka kada bude mulki da ne za su mutum da akwai

dukkanin guda da

suna da zai da baya wanda da tsirkira kashi ne wasan Allah halittar da ke gane halin albari yake abin da su tabbata da ta akai hijabin zuwa tafsirin wa'an wa yawma la yasmi la kashi Allah da ka zai da mutum makan mutane suna kashi wai ta kare su mutum bilbi kima ta ke kula kauman Allahu muhlikuhum aw yu'adhibuhum adaban shadida sai bangaren da suke karo ma'azar da tilara karo ma'azar da tilara cikin wadan ma su ma su ci rufi an daidar da biyu da zauna a cikin wa'azar da biyu da zauna a cikin izini ko ba izini da ma kano ya kuma na wadan ma wadan ma a kan ma su na da kuma da cikin أليس أجل وسلم أن يكلمني بالحال حاجة كما labari labarin mutanen da sun tsaye wadda su su ran kasa ba ya labarin da kuma ce sun na farko suna wa'azi sai ce wannan mutum da Allah ya hana mutum Allah annabi ya yi bayani muka ba mu su zama an ba ko ba mu kuma mu koyi mu mun gaskiya duk da gaskiya da kai da yake ce a lokacin ba mu kama ba ai ba a cikin musu a ai ba wannan ba ke tsaye kai da wuce ruwa idan wannan manya manya da bala da bala irin wannan kai kare jin ruwa ko da kamar jinya ka ba wannan tafiya ta yin kama ai mu mu kama da kasuwa ba ai ranar da ne mu kama da za mu kama mu gare ni Ikirma da abita, ya fi da azaba da wata a da ana kai da da ne ba ne ba ya yi guri ne ne wani kana shi abu ya san kallon da kuri yana kai wani gaban yana da amana kallon ka za ka tsaye wata ya kuma kara kuri yana wani ya ci zai bada da shi ake ba kowa ya yake banna waɗannan waɗancan mutanen da aka mai su kurai ba su ke kwana su ba sai su wani wani mutum sun ka suna kirka da amma suna kaka jini ne. Ina da kuri, a da kuri. duk wata halitta idan Allah ya canja mata mutum Allah ya canja mata halitta baya wata baya wata kira ma ke waɗannan masu wa'azi sun tsira waɗancan ma sun tsira ta Allah da yi an je nan da bi da ya na kaula an mun tsira da wani ke ani a yi da ba ina ba ta amfani kuma da aikin da wurin Isra'ila Allah ce ina mana ai mun hana ku da ta abin dora a yi kar ta da ku

sai da aka dauka insha Allah a yanzu gobe yanzu gaba insha Allah mai tsaro اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقد لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كما قلت

اللهم بك اللهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا ارحم الراحمين جزاك الله اذا جاءك ما تجد ويزيد الكتابه ما سمك ولا مكان يقول لي انا سمك ولا الخير ما هو حتى الملك ولا تجاوز تكون معصوم ولا الخير يكرم انا سيدك والنبي انا تبارك لي ويعطيك الملك انا تبارك وقدمك مسلم الى ان النساء Allah ya kowa da ya kuma shi a cikin wannan mai kagarta Allah ya kuma shi ne mu biyar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الرسول في الدارين والحمد لله رب العالمين